yanzu haka dai rundunar 'yan sannan jihar adama ta fa tabbatar da koren 'yan sannan da ake zargin sun harbe wasu matasan fulani makiyaya kan sun ki su basu na goro koren tasu dai ya ma biyo bayan samun su ne da laifi a rahoton kwamitin bincike da aka kafa game da lamarin hakanan kuma an rage wasu jami'an 'yan sanda biyu mukami da su ma aka same su da laifi a ta'asan kisan makiyayan dsp otman abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama ya yi karin haske game da matakin da aka daukan kwamishinan 'yan sanda kuma musamman ma shi inspector general police na nigeria bai ji daɗin wannan al'amarin da ya faru ba kuma ya ba da umarni a ɗauki matakin da ya kamata to a takaice dai wanda aka same su da hannu a cikin wayannan musamman mutane biyu da suke da hannu cikin batun halbin fulanin nan an sallame su a aiki dama akwai sergeant da da corporal don an sallame su za a gabatar da su kuma gaban kotu an dawo yajin Eh, aiki daga kotu kusan yan sanda hudu ne sauran kuma fa eh musamman ma shi inspector da sergeant din da suke cikin wannan al'amarin shi inspector din zan rige mishi matsayi daga inspector an dawo da shi sergeant sannan shi kuma wannan corporal din ya dawo ma kan bashi da ma yanzu ya zama constable kenan ya ba da igiya kuma yanzu shi ma an cire mishi igiya biyu na dama yake da shi idan ma dai za a iya tunawa a yan kwanakin nan ne wasu 'yan sanda a yankin tongo da ke kan iyakan najeriya da kamar suka harbe fulani makiyayan kawai don sun ki su basu na goro yayin da suka tare su a kan hanya lamarin ma da ya sauya ja tashin hankali a yankin a ta mai da haɗakar kungiyar makiya ta najeriya mai allah ta ma yaba ne da wannan mataki alhaji sanusi bara shine jami'in tuntuba na kungiyar makiyayan a shiyar arewa maso gabashin najeriya gaskiya sun yi daidai da koran su domin waɗannan ba su dace su kasance cikin yan sandan najeriya ba domin aikin nasu yan sanda ne aka ce su kula da rayuka da dukiya ya zama su suke kashe rayuka so yadda aka cire su daidai ne gaskiya ko mutane da yawa mutane mu fulani sun yi farin ciki sun yi maraba da wannan al'amari har sun yaba ma shi kwamishina of police wanne kira kuwa yan kungiyar ku ta me Allah. Kiran da dai muke musu su kara haƙuri da kuma su eh, kai zuciya nesa. Muna dai gargadin su kada kowa ya ce ya dau mataki su bar kalamarin ga hannun hukuma a yanzu mun sa ido. Ba tun yau bane dai jami'an 'yan sanda a Najeriya suka yi kaurin suna wajen karɓar nagoro a hannun jama'a lamarin da kan bata sunan kasar a idon duniya. Da kuma jami'an 'yan sandan DSP Usman Abubakar ke cewa game da wannan batu. A batu magana na goro ba wani dokan da ya ce a bayar ko kuma mai karba ya karba. Ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. In kana kan gaskiyan ka ka tsaya kan gaskiyan ka duk yana za a yi su yi da kai mana ai dole za ka gaskiya ta halinta sai ka bayar sanda ya tambaye ni me kamata ne ka ce mishi ba za ka bashi ba ba dokar nan kasar ta ce ka bashi na goro fata dai shine Allah sa sauran hukumomin tsaro a kasar su yi koyi da matakin da rundunar yan sandan jihar Adamawa ta dauka ko a samu a rage karɓar cin hanci da rashawa da ake zargin jami'an tsaro da kaurin suna a kai Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya